This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Alhamis 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. ana kyautata zaton wani manzan amurka zai gana da prime minister isra'ila yau alhamis din nan yayin da ake ta kokarin ganin an cimma ta wuta a yakin isra'ila da kungiyar mayakan hezbollah da ke labanin yau alhamis rundunar sojan ukraine ta ce sojojin rasha sun kaddamar da harin makami mai linzami mai tashi daga wata nahiya zuwa wata akan ukraine sannan za ku ji cewa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar mahaukaciyar guguwa mai tafi da ruwa a ƙasar philippines ya haura zuwa sha biyu bayan labaran duniya za ku ji cewa masu fafutukar kawar da mulkin mallaka daga wasu kasashen afirka suna gudanar da wani taro a jamhuriyar nijar da zummar karfafawa gwiwa ga kasashen aes a fafutukar samun cikakken 'yancin kai afirka ta fara tashi tsaye nan ta kare kanta kuma hanyar da waɗannan kasashen uku suka ɗauka ita ce hanya mafi dacewa a najeriya ana ci gaba da martani kan matakin gwamnatin jihar niger na dakatar da wani malamin addinin musulunci daga yin wa'azi bisa zargin koyar da aƙidun boko haram za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya ana kyautata zaton wani manzan amurka zai gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu a yau alhamis din nan yayin da ake ta kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a yakin isra'ila da kungiyar mayakan hezbollah da ke labanin manzan musamman amos hoxton ya bayyana cewa ana samun ci gaba kan abin da ya kira tattaunawa mai ma'ana a wannan makon da jami'an gwamnatin labanin ciki har da kakakin majalisar dokoki na Beri wanda aminin kungiyar ta hezbollah ne kuma mai tsaya mata sojojin isra'ila sun ci gaba da daukar matakan soji wanda firaminista netanyahu ya ce ana yi ne da zumma tura mayakan hezbollah can baya daga kan iyakar kudancin labanin inda ba za su iya yin barazana ga arewacin isra'ila ba Yau Alhamis rundunar sojin Ukraine ta ce sojojin Rasha sun kaddamar da harin makami mai linzami mai tashi daga wata nahiya zuwa wata akan Ukraine. wanda idan aka tabbatar da faruwan hakan zai zama karan na farko tun bayan da rasha ta mamaye ukraine a farkon shekarar 2022 rundunar sojin saman ukraine ta ce an kaddamar da harin ne daga yankin astrakhan na kasar rasha kuma wani bangare ne na wani gawurtaccen hari wanda ya hada da makami mai linzami samfurin hypersonic mai gudun tsiya da wasu nau'ukan makamai masu linzami nan take dai rasha bata ce komai kan wannan ikirari na ukraine ba girki makamin icbm mai cin dogon zango din da rasha ta yi wanda yake iya daukar makamin nukiliya na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da amurka da birtaniya suka amince ma ukraine ta yi amfani da makami mai linzami mai cin dogon zango wajen kai hare-hare cikin rasha a halin da ake ciki kuma ana kyautata zaton sakataren tsaron birtaniya john haley zai fuskanci tambayoyi daga 'yan majalisar dokokin birtaniya a yau alhamis din nan kan wasu rahotannin kafafen labarai da ke nuna cewa ukraine ta yi amfani da wasu gawurtattun makamai masu linzami da birtaniya ta bata wajen kai har-harcen cikin kasar rasha a karo na farko a jiya laraba heli zai bayyana gaban kwamitin majalisa kan harkokin tsaro a yau alhamis amma dama an shirya zaman sauraron ne kafin harin na jiya laraba gwamnatocin birtaniya da ukraine sun ki tabbatarwa ko karyata rahotannin da ke cewa sojojin ukraine sun harba wani samfari na makamai masu linzami har wajen goma kan wasu wurare a mariono wani ƙauye da ke yankin kusk na kan iyaka a rasha To an jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan 'yan gwagwarmaya masu adawa da manufofin 'yan mulkin mallaka daga wasu kasashen nahiyar afirka suna gudanar da wani taro a birnin yamai na jamhuriyar niger tare da zimmar karfafa gwiwa ga kasashen niger da mali da burkina faso a fafutukar samun cikakken 'yancin kai wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dambarwar siyasa ke kara yin kamari a kasar mali inda sojojin da ke mulki suka tsige prime minister shogel maina daga mukaminsa maiga daga mukaminsa tare da rusa gwamnatin da yake jagoranta bayan da ya zarge su da yin gaban kansu da kuma saba alkawarin mayar da kasar kan mulkin dimokuraɗiyya wakilin mu a yamai sule mumuni barma na dauke da ƙarin bayani shugabannin kungiyoyin kwadago da na jam'iyyun siyasa da jami'an fafutuka masu yaƙi da akidar mulkin mallaka daga ƙasashen afirka asiya da na kudancin amurka ne ke halartar wannan taro da ke hangen haɗa kan al'ummomin yankin ios tare da basu goyon baya a gwagwarmayar da ƙasashen suka ƙaddamar da zumar kwatar da cikakken 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka. que serait en mesure d'organiser. Shugaban jam'iyyar 'yancin Afirka Abdurrahman Umaru na cewa waye tsammanin birnin Yamai na iya shirya irin wannan haduwa ta ƙasa da ƙasa don yin Allah wadai da aƙidar mulkin mallaka. Waye taɓa tunani ko a mafarki shugabanninmu za su jagoranci ko su halarci taron yaƙi da manufofin 'yan mulkin mallaka. gashi nan abin ya yiwu a dalilin zuwan janar cani da abokansa na cnsp kan kargar mulki du general de brigade abdurrahman cani et ses frères d'armes du cnsp taron na da manufar farfado da yunkurin daɗaɗɗen gurin nan na dunkulewar nahiyar afirka amma a ƙarƙashin turbar cikakken 'yancin kai fitaccen ɗan siyasa mamman sani adamu shine shugaban kwamitin tsare-tsare afirka ta fara tashi tsaye nan ta kare kanta kuma hanyar da waɗannan ƙasashen uku suka ɗauka ita ce hanya mafi dacewa in ana son a cimma bukata na ganin afirka ta ɗumke amma bisa tafarki na 'yanci. shugaban sakatariyar jam'iyyar pan-africanism today jones na wakiltar afirka ta kudu a wannan haduwa on the 15th of november we commemorated with revulsion ya ce a ranar 15 ga watan nan na nuwamba mun yi biki cikin yanayin ɓacin rai don tunawa da zagayowar ranar cika shekaru 114 da kasashen mulkin mallaka suka haɗu a turai da kuma taron berlin na 1994 a ci gaba da karkasa arzikin afirka da al'ummominta domin kansu Yau shekaru 114 bayan haka mun haɗu a nan yamai domin haɗa kai da Mali, Burkina Faso da Niger. with the people of Mali, Burkina Faso and of course Niger. Taron wanda ke kammala a wannan Alhamis 21 ga watan Nuwamba zai fitar da sanarwar da aka ayyana a matsayin sanarwar zaman birnin Yamai. Irin yadda aka saba gani da kasashen yamma ba su bari wato kasashen da suke son su samu 'yanci. wani sabon salo dai na na kawo zagon ƙasa ga irin yunkurin da ake yi ya ya kamata a fuskance shi ya kamata a fa'inci abubuwan nan wannan yunkuri na lalubo hanyoyin ceto afirka daga kangin mulkin mallaka na wakana a wani lokacin da rikicin siyasa ya kunno kai a mali inda sabanin ra'ayi tsakanin sojojin da ke mulki da firayim minista shogel mega ya yi sanadin tsige shi daga mukaminsa tare da rusa majalisar ministocinsa tuni aka maye gurbinsa da tsohon ministan ci gaban karkara kanal abdullahi mega tsohon firaministan na zargin janar asimi gwaita da mukarrabansa da yin gaban kansu wajen jan ragamar mulki a wani lokacin da ya kamata su shirya zaben demokuraɗiyya kamar yadda aka yi alkawali a shekarar 2022 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya zababben shugaban amurka donald trump ya gabatar da sunan da daddan na hannun damarsa da republican a majalisar wakilai matt gaetz don zama attorney general na amurka kamar dai yadda wakiliyar murya amurka catherine gibson ta bayyana gates wanda sananne ne a majalisar wakilan amurka ta capital zai fuskanci matakan tantancewa masu tsauri rap norman wani dan republican a majalisar wakilai ya ce he He's got the legal background. Uh, yes, mutum ne mai matukar azanci yana da kwarewa ta fuskar shari'a bai fargabar daukar kasada yayi mashahuran abubuwa a majalisar wakilai. Kwamitin majalisar wakilai kan bin ka'ida na binciken Gates kan wasu manyan laifuka daban-daban da ake zarginsa da aikatawa. Gates dai ya karyata zarge-zargen, to amma har yanzu akwai wasu 'yan majalisa da dama da ke nuna shakku kan cancantarsa wajen jagorantar ma'aikatar shari'a. shi kuwa sanata chris kun dan jam'iyyar democrat cewa ya yi Congressman Gates, who I do not know personally, um, certainly has a reputation as a fierce advocate uh, for President Trump. Ya ce dan majalisar wakilai Gates wanda ban san shi sosai ba, la shakka babban aminin shugaba Trump ne, to amma kuma ya kasance wanda ke fuskantar wasu zarge-zarge masu tushe na aikata wasu manyan laifuka masu tsanani. Daga ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu sanadiyar mahaukaciyar guguwa mai tafa da ruwa wadda ake wa lakabi da manyi a ƙasar filifin ya haura zuwa sha biyu a cewar hukumar kai ɗaukin gaggawa ta ƙasar a yau alhamis ɗin nan a daidai lokacin da ambaliyar kuma ta ɗallafa guguwar ta manyi ta nitsar da ƙauyuka ta kuma ruguza wasu gine-gine marasa karfi a wannan ƙasa mai yawan ƙananan tsibirai a tsawon makon da ya gabata inda ta kora iska mai gudun kilomita 185 a sa'a guda karshen labaran duniyar kenan. gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Malamai da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya sun fara mai da martani kan matakin da gwamnatin jihar Niger da ke arewacin ƙasar ta ɗauka na dakatar da wani malamin addinin musulunci daga gudanar da wa'azi tare kuma da rufe makarantarsa. gwamnatin ta ce ta dauki matakin da dakatar da malam muhammad bin muhammad daga wa'azi ne bisa zarginsa da yaɗa manufofi irin na ƙungiyar boko haram da kuma yunkurin tunzura jama'a da ta da tarzoma wakilinmu nasiru eh, mustapha nasiru batsari na dauke da ƙarin bayani a 'yan kwanakin nan dai wa'azin na wannan malami ya karaɗe kafafen sadarwa na zamani wato social media da a cikin karatun yake amfani da wasu kalmomi masu tada hankali akan wasu malaman addinin musulunci a Najeriya. Kaga albani marigayi na Najeriya in ka bi shi wuta za ka yi, Can Jafar in ka bi shi wuta za ka yi, rijiyar lemun ka bi za ku shiga rijiyar jahannama wallahi tallahi. Dr. Umar Faruk Abdullahi shine babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai ta jihar Niger ya ce irin wannan kalamai da kuma da'awarsa na cewa yin zaben dimokuraɗiyya haramun ne a addinin musulunci yasa gwamnatin jihar Niger ta yanke hukuncin taka masa burki domin gudun ta da husuma a tsakanin al'umma kuma dukkan kungiyoyin addinin nan babu wanda ya alakanta da kanshi da su aƙida shi ya bayyana aƙida boko haram gare shi domin wannan ita ce dawar boko haram su yadda da kowane malami ban ba su ba masu kare haƙƙin dan adam a Najeriya dai sun ce duk da yake sun goyi bayan matakin gwamnatin jihar Niger akan matakin dakatar da wannan malami daga yin wa'azi amma za su sanya idanu a kan kare masa haƙƙi a matsayinsa na ɗan adam comrade abubakar usman shine shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar niger ya ce kalaman da malamin ke amfani da su za su iya kawo wata fitinar. Wa'annan abubuwa da ya bituro da su a ciki idan an bar sa babu bincike a ciki zai saka mutane cikin hatsari ba kaɗan ba. Kuma duk abin da ake yi mu kanmu masu kare hakkin bil'adama idan yau babu security babu yadda za mu yi mu kare ma mutane hakkin jama'a saboda me saboda kowa ta kansa yake yi. A yi bincike don a tabbatar da abin da yake yaɗawan gaskiya ce ko ƙarya ce. Idan ba gaskiya ba ce to kaga a nan ne mu za mu kare mashi hakkin shi kuma za mu ci gaba da bibiya mu tabbatar da cewa hakkinsa da Allah ya masa na ɗan adam ba a take masa ba. Su ma dai bangaren malamai masu wa'azi sun ce sun goyi bayan matakin gwamnatin jihar Niger akan wannan malami. Sai dai Sheikh Nasiru Hamza ɗaya daga cikin malamai masu wa'azi a Najeriya ya ce gwamnatin jihar Niger ta ɗan rago wani abu kafin a kai ga ɗaukar wannan mataki ga malamin. ya kamata ne duk mai irin wannan ra'ayi a zo da shi a gaban malamai kamar yadda suka ce sun zo da shi a gaban malamai to ya kamata a lokacin duka sauran kafafe na yada labarai suna wurin a ji irin tambayoyin da za a yi mai kuma a ji irin ansoshin da za a bayar duniya ta san cewa e, ga matakin da aka ɗauka kuma ga dalilan da yasa aka ɗauke su. A zantawarsa da manema labarai Malam Muhammad bin Muhammad ya ce ba shi yaɗa manufofi irin na ƙungiyar Boko Haram domin kuwa shi ma ya yi karatun bokon. ga wanda ya ce mun ce boko kaza kaza sai ya kama ka kasu. Muri gida mu boko halal. Ni da gani masu sun ke da shi a ibi. To kaga ƙarshe kenan. To mutanen gari ne watalla suna jin abin da suka daɗe ba su ji ba. Na cewa ga wani kafirci shirka kowa yana yi a mai da shi noma. To kuma a ji wani ya fito ya ce kuma wannan shirka ne ba daidai ba dole. Kamar me da muke Kamar zaɓe. Shi ne demokuraɗiyyar aiki. Haramun ne. Domin ɗaukan haƙƙin Allah ne ka ba bayin Allah. A baya dai gwamnatin jihar Niger ta ɗauki irin wannan mataki na dakatar da sheikh ahmad murshid daga yin wa'azi a ƙaramar hukumar bidda saboda zargin ƙoƙarin tayar da hankalin jama'a haka zalika a shekara ta 2009 gwamnatin jihar naija ta kori sheikh bashir ahmad tare da magoya bayansa su kimanin dubu uku daga wani gari da suka kafa mai suna darul islam a ƙaramar hukumar makwa saboda dalilai na bijirewa gwamnati da kuma yada wasu aƙidu da suka ce sun yi kama da na ƙungiyar boko haram mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. a gaida mustapha nasiru batsari to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashi hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Babu mai da Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ware ranakun 18 zuwa 24 ga watan Nuwamba a matsayin ranaku ko kuma satin wayar da kan jama'a game da AMR ko antimicrobial resistance wato yadda cutuka suke bijirewa magunguna wanda ya samo asali tun a shekarar 2015. Wayar da kan yakan karfafa wa mutane amfani da magunguna yadda ya kamata kuma bisa shawarar likita da kuma wayar da kai don ɗaukar matakan kariya daga cututtuka. Idan mai sauraro sauraro na biye da mu a cikin shirin mun yi muhimman bayanai akan wannan batu na amr da kuma haɗarinsa da ma yadda yake shafar mutane dabbobi da kuma muhalli to a yau ma muna tare ne da shugaban asibitin dabbobi na jihar sokoto dr lawal bello yahaya don jin shin akwai yiwuwar cututtukan da ke kama dabbobi su bijirewa magunguna likita gare ka wannan abu ne wanda yake da sauki a samu saboda abubuwa ne wanda mu ke kawo su da kanmu yanzu duk makiyayin da ki sani ko dai shi likitan kan shi ne da kan shi ya san cuta ko kuma in ya ga alamun cuta zai yi magani da abin da ya ga ya hidacewa gare shi shi amfani da shi wanda ko da zai yi maganin ko ba zai yi magani ba sannan na biyu makiyaya masu dabbobi sukan ji nauyi na a ce sun rasa wani abu daga cikin dukiyarsu na dabbobin da suke kiwo so sukan yi kokari na ko da yaushe a yi amfani da su antimicrobials ko kuma antibiotics na ganin cewa an samu riba da wuri-wuri akan yi amfani da wasu waɗannan antibiotics ɗin waɗanda ke gaba za su bari wasu cututtuka waɗanda ba su riga suka bayyana a jikin dabba ba su fito ma sosai waɗannan antibiotics ɗin su kashe su sannan akan samu wani lokaci sukan ƙara kauri na bututun da ke ɗauka abinci daga baki zuwa zuwa ciki zuwa abin da ya shafi duburarsu wannan kauri da yake karawa za a kara samu na waɗannan eh, jiki ya kara tsotsa na ainihin abincin da aka narkar so shi yasa kika ganin cewa ko da yaushe su makiyaya ko kuma masu kiwon dabbobi na gonaki ko kuma na gidaje suke amfani da waɗannan antibiotics din so sai a samu abin da ake kira resistance saboda an daɗe ana amfani da shi daga lokacin lokacin da kila aka sau waɗannan dabbobi a lokacin da za a rabu da su so jikin na dabbobin ya riga ya saba da wannan maganin su kuma kwayan halittun ko kwayan cututtuka da ke kawo cuta su ma sun saba da waɗannan maganin lokacin da mutane za su yi amfani da waɗannan su dabbobin ko product ko abin da suke samarwa na ci za ki ga cewa mutane sun kamu da wannan suna iya samu a samu waɗannan kwayan halittun sun ci ko kuma sun sha waɗanda daga baya su ma za su bijire ma magani wato antibiotics din ana amfani da su ne waɗanda subtherapeutic doses ake amfani da su wato yawan da ba shi ake amfani da shi ba lokacin da ciwo ya bayyana so ana amfani da su haka nan ƙwayan halittun za su gan shi jikinsu zai taɓa shi sai ya zanna cewa bai kashe ƙwayan halittun ba su ma ƙwayan halittun suna da wayo na cewa to mun ga wannan ya dan yi muna lahani saboda haka yanzu za mu samar da wani kilan kwalha a jikinsu ko kuma wani kariya kariya ko wata riga a jikinsu wadda wannan maganin ba zai yi tasiri gare su ba lokacin da za su ganin shi a gaba so ke ga in an ka samar da kwayoyin halittu da suka bijirewa magani a jikin dabbobi to zai yi su ma su tashi daga dabbobin kuma su kai ga mutane kuma a ta samun wannan bijirewa ta kwayoyin halittu a takaice akan samu bijirewa na kwayoyin halittu a jikin dabbobi sosai da sosai to likita menene bambancin busta da makiyaya suke ba wa dabbobi da kuma waɗannan antibiotics din wato booster wani sinadari ne da ake haɗawa a ba dabba saboda ta ƙara girma ko ta ƙara lafiya a jikinta waɗanda waɗannan abubuwa da ake sa ciki suna taimakawa wajen jiki shi haɓaka jiki ya ƙara kyau ko kuma jiki ya ƙara girma ba su da alaƙa da antibiotics sai dai su kamfanin da ke samar da waɗannan sinadaran wasu daga cikinsu suna amfani da shi wannan antibiotic din wanda ya saba ma doka ya saba ma dokoki na samar da magani wanda zaka faɗi duk abin da ka sa cikin wani sinadari da kake samarwa so amma za ki ga cewa ba su faɗi ba za a rubuta ba kwaro-kwaro cewa gashi na an sa antibiotic din amma kamar yadda mai sayarwa zai je ya sau ba zai sau su a matsayin magunguna waɗanda ke kashe cuta ba amma za a ba da su a matsayin magunguna waɗanda za su ƙara ma jikin dabba girma wasu ma daga cikin masu kamfanin abinci za ki ga cewa sun rubuta ƙwaro-ƙwaro cewa akwai antibiotic ciki wanda ke ga sun yi promoting wannan antimicrobial resistance so amma dai booster ba antibiotic ba ne kuma ba a amfani da shi a matsayin antibiotic sai dai masu amfani da shi din zai yi suna amfani da shi a matsayin sun sani wasu kuma suna amfani da shi a matsayin ba su sani ba wasu kamfuna suna sawa wasu kamfuna ba su sawa ya kamata hukumomi ko masu ruwa da tsaki waɗanda ke kula da yadda ake hada kwayoyin magungunan da ake ba dabbobi ko kuma sinadarai da ake ba dabbobi na ƙarin girma su tabbatar da cewa babu wannan antibiotic da ake amfani da shi to likita shin tsawon wani lokaci magani yake ɗauka a jikin dabbobi ka kafin ya fita wato abin da ake kira da withdrawal period magani wanda ya shahi su waɗanda ke maganin ƙwayoyin cuta ko kowane akwai lokaci da yake zama a jikin dabba kafin a tabbatar da cewa babu shi to za ga cewa wani magani idan aka ba da shi za a ce zai sati uku cikin jikin dabba wani za a ce zai sati hudu a cikin madara wani za a ce zai sati uku a cikin kashi wani za a ce zai sati uku a cikin fitsarin dabba wanda wanda mahiya waɗanda ana kiran su long acting waɗanda suke daɗewa a jikin dabba akwai kuma waɗanda ake ce ma short acting waɗanda ba za su dade a jikin dabba ba wasu za su yi kwana uku wasu sati ɗaya sannan yana ɓata quality ko inganci na nama ko kuma inganci na abubuwan da ake samu daga cikin dabba wanda kuma waɗanda ba antibiotic ɗin ba ko kuma waɗanda ah, ba magani ne ba magunguna ne na cututtuka ba su ma akan samu su daɗe a cikin jikin dabba wanda yan mutum ya ci ba zai samu wata matsala ba ko wata illa amma ya ɓata ainihin inganci na nama ko kuma madara ko abin da ya kama da haka waɗannan magungunan wasu zaka gane lokacin da aka yi amfani da su ga kasashen da suka ci gaba inda ake diba nama da inda ake karban madara za ki ga a tanki tanki ake zuwa dibi madara daga gonaki duk wanda aka samu gonar shi tana da wannan antibiotic ciki wanda dabbar da aka yi amfani da antibiotic ba za a ci gaba da tatsatta ba kan mutane su sha su samu illa na wannan maganin da yake da saura a jikinta so amma ke ga munan a afirka ba a cika ba da wannan kulawa ba amma mutane su tabbatar da duk dabbar da aka yi ma allura ko kuma aka bata wani magani in kaji ne in dai an ba su waɗannan antibiotics din so a tabbatar da cewa a diba kwana nawa aka ce za su yi a jikin dabba kafin a yi amfani da ita wanda ya yi observing waɗannan kwanakin su ana yi amfani da ita dabba so ba a ce gaba ɗaya kwata-kwata ba a ba da antibiotic ba amma ana bayar bayarwa amma sai an tabbatar da idan an bayar ba za a yi amfani da naman dabba ba ko madararta ko wani abu da take fitarwa a jikinta sai an tabbatar da ta wannan maganin ya fita jikinta kwata-kwata sannan a yi amfani da shi withdrawal period za ga cewa mutane ba su cika yadda ma da akwai shi ba amma dai a kimiyyance akwai abin da muke kira withdrawal period shi yasa asibitocin mu na nan a cikin garin sokoto mafi yawa in lokaci yayi da aka fi amfani da dabbobi kamar lokacin sallah lokacin xmas lokacin kilan maulidi ko lokacin cika ciki mukan tabbatar da duk dabbobin da aka kawo sai mun tambaya in za a yi amfani da su ne saboda wannan biki na sallah ko wasu bukukuwa da ake yi in za a yi za mu ce to ba za mu ba da wannan antibiotic ba tunanin kai ya zanda cewa kafin a kai lokacin da za a yi amfani da dabbar bai isa ya fita cikin jikinta ba so in zai yi mutane da sauran asibitota da masu kula da gonaki su tabbatar da mutane sun laƙe sun bi ka'ida na amfani da dabba bayan an yi mata allura ko bayan an ba ta magani. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawali Bello ya haya Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa ku tuna lafiyar ku ita ce jarin ku. Mu huta lafiya. A Tuma Dalla. Yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imel. Yau filin zai fara ne da saƙon Sani Mai Lange-Lange Yalwa ya wuri. mai cewa muna marhabin da samar da wani sabon nau'in sauro wanda bai dauke da kwayar cutar zazzabin cizon sauro wanda kasar jibuti ta yi don yaƙi da sauran da ke dauke da cutar da fatan allah ya sa a cimma nasara a mu sai kuma sakon haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaran da iso makera madattai da ilyasu yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka masu cewa salamun boa hausa daga nan jamhuriyar niger muna baiwa shugaban makwabciyarmu kasar najeriya wato bola ahmad tinubu shawara ba wai umarni ba da cewa ya kamata ya canza shawara akan yunkurinsa na sake laulayo ma najeriya wani sabon kunshin bashin da ya zarta har naira tiriliyan guda domin hakan tamkar kokarin shafa ma gwamnatinsa bakin fenti ne yake yi a idan najeriya da ma duniya baki daya To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Ana kyautata zaton wani manzan Amurka zai gana da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau dinnan Alhamis. yayin da ake ta kokarin ganin an cimma tsagaita wuta a yakin isra'ila da ƙungiyar mayakan hezbollah da ke labanin wanzan musamman amos hoxton ya bayyana cewa ana samun ci gaba kan abin da ya kira tattaunawa mai ma'ana a wannan makon da jami'an gwamnatin labanin ciki har da kakakin majalisar dokoki na biberi wanda aminin kungiyar ta hezbollah ne kuma mai tsaya mata yau alhamis rundunar sojin ukraine ta ce sojojin rasha sun kaddamar da harin makami mai linzami mai tashi daga wata nahiya zuwa wata akan ukraine wanda idan aka tabbatar da faruwa hakan zai zama karo na farko tun bayan da rasha ta mamaye ukraine a farkon shekarar 2022 ga masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma dakaci mu na yau da gobe. sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya ce ni gabatar da shirin sai baba yakubu makeri da ya kula da sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.